a wannan masallaci namu mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro suna karatun tafsirin alkur'ani mai girma mun shigo suratu annamli mun karanta ayoyi <clears throat> guda 26 za mu tashi aya ta 27 قال sananzur. نعم a jiya an manta ba muna magana kan ƙisar annabi Sulaiman alaihi salam da kuma wannan tsuntsu alhudhuda A inda ya zo mishi da labari daga kasar saba'a labarin wata mata wadda yake ta shahara a cikin isra'iliyat ana ce mata bilkisu amma kamar yadda muka sha faɗa cewa al'adar alkur'ani bai damu da bayyana sunan kowa ba da dauko alkur'ani tun daga bakara hannas in dai mutum ba annabi ba ne to ba a damu da faɗin sunan shi ba su ma annaba abin da ya sake faɗin sunan su saboda a yi imani da sunan amma duk wanda ba annabi ba ba a bukata a san sunan shi abin da ake da bukata ne me yi me ya aikata sai dai ka ce waje a rajulun min aksal madina yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين وقال رجل من آل فرعون يختم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات يسألونك عن ذي القرنين وأن الدب كان كدسونا سيافته النبي نفسه أما أصحاب الكهف ليسونا kaji wani ya rubuto malamin daura wai yana so سونا san sunan su wai ja ne ko baki ne kaji <laughs> ba malabi daura ya ce to kai ne shamika da sanin sunan karen sunan su ma ba su shi lalle ka sani ba kawai hun fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kawai samari ne ga abin da suka yi ga abin da suka yi to maryam ma dan dai kawai saboda abin da ta yi kuma mace ce kuma wasu malaman ma na ganin ita ma dai annabiyar duk da suna ta ba annabi sai maza ta ma ta samu wahayi ta ga mala'ika in dai wannan ne annabta ita ma annabiya ce da ake cewa ba wani da muka aiko gabaninka illa rijalan nuhi ilaihim ai rijalan din ba maza kuta ake nufi ba ana nufin rijal min almu'minina rijal wato mazantaka ake ana nufin rujula kusan da da yawa mutane Allah ya ba da labarin su amma ba a yi maganar suna ba aikin su wane ne momini yasin da sauransu duk ba faɗi sunan shi ba to nan ko sunanta bilkisu ko ba sunanta bilkisu ba da ita waccan da ake cewa kalat imra'atul azizi wannan imra'atul azizi din nan a ce sunanta zulaiha ko kaza ko kaza duk wannan isra'iliya kawai mai ta yi abinda ƙura'ani yake sai faɗa ke nan قالت امرأة ana الآن حصحص amma duk wanda ka ji ba faɗi sunan shi ba to aikin ake so a koyi da shi sunan kuma ka sani ba abinda da zai na maka kai dai kawai kai aiki wa qul i'malu fa amalakum

za mu yi bincike wato gashi tsuntsu ne ya kawo labari amma za mu duba mu gani abinda ka zo da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a sadakata gaskiya ka faɗa am kunta min alkazibin ko kana cikin makaryata bincike ne zai sa a gano kuma ya je bincika ya tabbatar gaskiya ne ya aika zuwa ƙasar ba ya sami labarin wannan mata ita ce sarki tana da sarakuna a ƙarƙashinta tana da 'yan sanda da sojoji da manyan mutane da ministocinta da waziranta ana ba ƙaramar mai mulki ba amma bai san da labarinta ba bai san komai game da sha'aninta ba Allah ta'ala ya ɓoye masa iza habbi kitabi haza tafi ta wannan wasiƙar tawa wato sa aka rubuta wasiƙa ka alƙihi ilahin ka je ka hakan musu ka jefa musu ka kai wannan saƙon sun mata walla anhu sai ka koma jefe ka kau da kai daga gare su amma ka rawaito mana labari ka ji me zai biyo baya fanzur ma za yarji'un ka duba ka ga me za su ba da reply me zai biyo bayan da me za su ne yadda amsa sau da an ce ya je ya same ta a gida a inda ta dawo ke keɓancewa daga ita kanta kuma an ce ta gan shi da wasiƙar wasu ka ce a fuskikensa ko a min ƙarihi a bakinsa ya je jefa mata ta windo sannan ya bar gurin saboda ladabi ya koma gefe ya je ya ga me zai biyo bayan saboda haka abin ya ba ta mamaki tsuntsu da wasiƙa ya zo wasu kuma suna cewa ba ta gan shi ba kawai tana bacci ne akan gadon nata ya jefa mata ya yi tafiyarsa ya je fashe a wani guri ya ga mai zai biyo bayan kamar yadda aka ba shi sako tana farka ta ga wannan takarda ta buɗa me a ciki sai ta zo tana ta tara mutane manyan ƙasa ministoci wazirai wane ne ta sa aka tara su qala sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku manya-manyan 'yan majalisu manyan mutane inni ulqiya ilayya an jeho min zuwa gare ni kitabun karim wani irin littafi mai daraja wato mai girma ta gane mai girma ne saboda ya fito daga sarki kuma an ce ta gane hakan saboda ko dai ta ga shi wannan tsuntsun irin ladabin da ya nuna bayan ya jefa wasikar sai tafiya tafi ya koma gefe sai yadda ba zai so ma ya ci gaba da ganin ta ba zai ba ɗan adam ba ne aka ce adaban ko kuma ta yadda ba ta san waye kawo ba sai ta tabbata to wannan abu mai girma ne domin gida ne da yake da windina da ƙofofi kuma duk a rufe da masu gadi ba kuma inda ta sama ko ta wani guri da za a kawo ko ba ɗan adam ba zai kawo ba ba tare da an sani ba to ta ta gane lalle wannan littafin mai girma ne ma'ana labarinsa akwai akwai magana inni ulqiya ilayya kitabun karim mai girma ne duk inda ya fito kuma ta san ba daga karamin mutum ya fito ba sai ta ce ga abin da wasiƙa ta innahu min sulaimana lallai shi wannan wasiƙa ta fito daga sarki sulaiman a innahu bismillahir rahmanir rahim kuma yadda lamarin yake yana farawa ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya yi min girman kai yi min dagawa karku nuna min jiji da kai wa tuni musulmin kawai ku zo min kuna musulmi iya abin da wasiƙa ta kunsa kenan malamai suka ce shi ne farko wanda ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim duk duniya daga nan ta zamo aya ma a cikin qur'ani kuma shi ma an ce annabi yana amfani ne da bismikallahumma daga wannan aya da ta sauka sai ta rubuta bismillahir rahmanir rahim a wasiƙar shi sana malamai suka ce ka kalli ijaz a dogon surutu ba kawai cikin sakanni innahu min sulaiman A innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni musulmi shikenan wasiƙa an je daga ina ta fito me manufa me sulbin abin da ta kunsa kawai kar ku girman kai ina so ku zama musulmi muwahhidin mukhlisin ta'i'ihim ba mu kuna masu da'a kuna masu tsarkace addini ga Allah kuna masu biyayya kuna masu tauhidi kawai abin da nake so ku zo kenan ana ku daina shirka to sako ya kai maganar kaza maganar kaza duk wani dogon bayani sai sun zo da'awa ce ake musu zuwa ga musulunci wannan kuma ya nuna abinda muka sha faɗa cewa lallai addinin musulunci addini ne na kowa sun ce musulmi kaga addinin suleiman ne ya ce wa a tuni musulmi ya yi walmalau ayyukum ya tini bi arshi ha kabala an yi a tuni musulmi suna maganin musulmi tun daga annabi Wata watalu alaihim naba a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن تولوا فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين يا إدعى المسلمين haka annabi Musa ya kawo in kuntum amintun billah falaihi tawakkalu in kuntum musulmi inda ku musulmi ne kwallanta nasa annabi ibrahim wai diyar fau ibrahim alkawai min albaiti wai ismailu rabana ta kabar minna innaka anta samil alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حرأكب إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووسى بها قوة أوسى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا har inda aka ce da mai la nufarriqu baina ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun qul amanna billahi wa ma unzila alaina shi ma aka ce muslimun wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati wa allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمين فلما أهز عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون حر الجنوب وأنا كنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا wa amal qasituna fa kanu li jahannama su ma suka yi awal musulunci duk wanda ya zo da abin da ya zo da shi ke musulmun haka jiya muka faɗi magana annabi annabi annabi annabi yusuf tawaffani musliman wa alhikini bi salihin musliman huwa sammakum almuslimina min qablu shi ya ambace ku ibrahim da suna musulmi su manan musulmi wa tuni musulmi su ku yi saranda ku yi istislam ku miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukaki shi ne na asalin al wanda yan aka ja layi ba zai tsallaka ba ga abin Allah ya ya zama kamar raƙumi da aka lasa inda aka yi da shi ta muslim na ana musulmin to ka sallama wa Allah kawai da cinka da shanka da tufafinka da tafiyarka da kwanciyarka da kasuwancinka da aurenka da bikinka da ibadarka duk ce abin da Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kawai ka sallama wa Allah kuma yace ma ba wai الجنود متانبا آه، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوءا وكرها وإليه يرجعون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام مسلم كل وين دي وانا اديني با مسلم كي ما ويا باتا لو فتن فاني كوي سيتي قضامون كوي كنا مسلمين وأتوني مسلمين قالت na'am sai ta ce ya aihwal mala'u aftoni ku bani fatawa ya ku manyan mutane ya ku 'yan majalisuna ya ku wanda na keɓance musamman don shawara da ku aftoni fi amri game da lamarin nan ku bani shawara ma kuntu qati'atan amran ne ban kasance ina yanke wani al'amari ba hatta shahadu sai kun shaida sai kun halarta sai kun ba da shawara malamai suka ce wannan ya nuna mata ce ulul hazmi wal azam tana da fahimta tana da zaka tana da kwakwalwa kuma ta san abin da take yi kuma shi sa kake gaba a banza Allah ya ba ta shugabanci ba wato tana da fikira yana da tunani ba na yanke hukunci sai da ku sai kun shaida sai kun ba da shawara ku ba ni shawara ya za a yi me ra'ayinku a nan ana son duk mutum mai hankali ya zama mai neman shawara ko da ba zai aiki da ita ba ko matanka ne ka rika neman shawarar ko ba za ka yi da ita ba me yasa saboda akwai hikima a ciki da yawa karka yadda ka yanke hukunci sai ka nemi shawar sannan in suka bayar kai kuma sai ka ba da saka kila sai su yadda da saka amma ka su gano ana buge nan ana canja nan wani ne ake yi na to me shafe ku ba gida na wani kawai kofar ce ban da ita ta nan gurin to shi kenan in kana haka za ka samu matsala ba wai don baka yi saba ka sa ka yi amma na farko za su rika ganin baka mai da su mutane ba na biyu za su mai da kai abin mita a gari ai ya jin shawara yi da ko an gaya mata ma ba ya da zai sai dai a ga yana yi amma ka nema ko ba za a kai aiki da ita ba to ka kashe magana na fata an gani. dan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce nemi shawara ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ya fi kowa basira shi ake wa wahayi daga sama amma aka ce wa shawirhum fil amri rika neman shawara su su wa yannan jama'a taka a cikin da al'amarin da za ka yi sai za azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin in kai azama kuma za ka yi abun sai ka dogara ga Allah to annabi kan tara su ya nemi shawarar wannan shine abu na daidai to sai ta tura musu lamarin duk da tana da abin cewa amma tana so ta fi ta bakin su an ce ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara haka laraba suka ce ma khaba man istakhara wanda yake istikhara neman zaɓin Allah ba zai taɓe ba ba zai shiga uku ba ba zai lalace ba wa ma nadima manista shara wanda yake neman shawara kuma ba zai cijiyata ba ba zai yi nadama ba wa ma nadima manista shara ya ce ba na yanke komai sai kun yadda da suka ce na hannu ƙalu na hannu ƙolo ƙuwatin wa ulu ba'sin shadidin to mu dai kin san mu akwai ƙarfi kuma in ƙwarewa ne wajen yaƙi mun iya mun ƙware ma abota yaƙi ne mu wal amru ilayki Kuma sai suka mayar mata da lamarin da ta fara yankewa za su yi mata turjiya ni shawara ta ina so mu je mu musulunta ko ni shawara ta ina so in yi kaza kila ce ran da ba haka za ba amma yanzu da ta tura musu lamarin sai suka ce mu da ma abota karfi ne kuma mun kware wajen yaƙi ulo sun shadid ga yaƙi mai tsanani mun iya ma abota yaƙi wal amru ilayki lamari ya rage gare ki kwaman kawai za ki bayan umarni za ki fanzuri ma za ta murin duba ki ga mai za ki ba da kwaman sai ka ce innal muluka qalat innal muluka tace sarakuna masu mulki idza dakhalu qaryatan in suka shiga wata alqarya afsaduha bata ta suke wa ja'alu a'izzata ahliha azilla sai su mai da manyan garin kaskanta su wulakanta su a nan me take nufi me take so ta ce tana ishara ne zuwa ga kanta ko tana ishara ne zuwa ga Sulaiman alaihi salam babu shakka tana ishara ne zuwa ga annabi suleiman domin ita ta gano ta samu sanin wannan mutumin yana da ƙarfi ba za mu iya yakarsa ba ba za mu iya faɗa da shi ba ba wanda kuke tunani ba ne yana da ƙarfin kololuwa kuma da alama duk wanda koga ya mallaki aljanu da mutane da tsuntsaye har yana iya aikensu su kai masa saƙo da wannan ba za mu iya yaƙi da shi ba ya fi ƙarfinmu so da kan ana magana ya mu je musu da yaƙi za mu yi kaza to sarakuna manya-manya irin wayannan in suka zo su gari me suke yi ƙoƙari suke su kama sarkin garin manyan garin su gama wulakanta su ko a kashe su ko a ɗaure shi ne an gama cin gari da yaƙi kenan san da aka shiga iraki da aka yi wa jan da aka je libya a ina aka turo gaddafi a cikin bututu sau da tsabar kaskanci da wulakanci a ciki aka nemo ya ɓuya a cikin kwata shugaban ƙasa da ake masa jiniya mai ministoci mai manyan mutane mai wanda yake da bodyguard ba inda ba abin ba shi da shi mai fada a ji yau innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla aka ce ubangiji sai ya kara da cewa wa kazalika yaf'alu haka duk inda ta haka sarkin rasha dina mai yayi yanzu da ya shiga ukraine kokari yace sai ya wulakanta ta an kashe sojoji suka ce soja da ɗan sanda ba a san iyaka ba to da ya sami ba don ana kokarin dakatar da abin ba har cikin fadar shugaban kasar sai ya shiga kuma a kamo shi ƙarshe a kashe shi ko a ɗaure shi to wannan haka suke yi inda sun shiga gari masu ƙarfin ƙololuwa to abinda zato abinda take bi makanta kenan ƙarshe ko a kashe ta ko a ɗaure ta ko ta wulaƙanta yau ba ita ce kuma sarki ba to ni ga shawarata wa inni musilatun wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya ni ina ganin kawai zan aika masa da kyauta hadiya gift ta musamman ni mai aikawa da kyauta ne zuwa gare su hadiya da take nufi a nan tana nufin wato cin hanci toshiyar baki ta yi zaton cewa in dai ba da gaske yake ba in dai ba annabi ba ne aka ga ya karba to ta san cewa kawai neman duniya yake yi kuma ƙarfin nasa bai kai ya kawo ba abin da zan aika masa in kwa bai karɓa ba to na san cewa daga ke yi kuma mafi kyau mu je mu sallama mu yi saranda mu bi kuma suka yi da wannan shawara me za a tura ya wuce da abin da kake tunani wasu ka ce aniyatu min zahab kofuna ne da farantai da filet da kwanuka dukkaninsu na zinare da azurfa ba irin wanda ka sani ba da sauran zahab da zinare manya-manya da lu'ulu'u da marjani da zabar jadi da duk wani kayan kwalliyan masu tsada a ji a aika masa a ce wannan ranke da ce shugaban ƙasar sama ta ce a kawo maka kyauta kar ku manta Allah ya jan asirinsa duk yana kallon yana ji abin da ake tattanawa yana rikodi sai ne sai kuma ya naɗa ya ji ya gaya mishi za a zo maka da kaza an ce kaza an tattauna kaza ga ma abin da aka so maka da shi to abin da Allah zai Sulaimanu kuwa ana faɗa a tarihi cewa abubuwan da za su kawo mishi inda ya samu labari sai dai sa da fadashi shi ba ma daga fadashi ba tun daga inda ake tunanin za su shigo da zinaren da azurfar da zabar jadin da la'ula'un shi ya sa aka yi kwalta da shi ma a gurin in ta zo ta gani tun daga hanyar eh, kamar kai ne ka ɗan tuhu da 'yan dalolinka za ka kawo sai ka zo ka ga an yi kwalliya da dalar ma gaba ɗaya a hanyar kai kuma ka taho da 'yan rafarka ta za a kawo kuma da ita aka yi kwalliya a hanya irin kafet ɗin da ake sa duk ita aka shimfiɗa aka ce takawa kuma ga ka taho da naka aljihu to kaga me za ka yi to an da suka zo haka suka gani suka ce yanzu na kara ce na sama muka ɓalla za mu je mu kai mishi saboda haka suka ce a na naziratun zan duba an gani ma yarji ulmursalin da mai yan aiken za su dawo da wani rufila za su zo da shi ma ja a suleiman نعم falamma a sulaimana yayin da ɗan aiken ya zo gurin annabi sulaiman ƙala sai sulaiman ya ce bimali yanzu da kuɗi da dukiya za ku sana'anta ni da shi za ku kautar da ni da shi ne za ku gada ni da shi ne za ku gano cewa na kai awona ya kai ko bai kai ba fama ataniyallahu fama atanillahu khairu mimma atakum ni abin da Allah ya bani ya fi abin da ya ba arzikin da ya mun da matsayin da ya ban in a duniyance ne ma diyan wallahi fi abin da ya ba ku ya ninka abin da ya ba ku fama ataniyallahu khairu mimma ku bal antum bi hadiyatukum tafrahun a ku dai ku je da yar kyautar ku kawai ku je kun allasa farin ciki da shi amma ba abin da za ku bani ya birge ni ku je ku yi alfahari da ɗan abin da Allah ya ba ku da kyautar ku irji ilaihim kai ɗan aike ka koma gurin ka koma gidan ala nafiyan nafam wallahi za mu zo musu bi junudin da rindinar da la kibala lahum biha aka ce abin da yake nufi farkon rindinar daga nan garinsa za ta fara rundunar ba yankewa kamar yadda muke magana yan rasha jiya ko tun daga garinsa har su runduna ce ba iyaka ha indi wa ha akhiruha indahum sojojina za su jeru daga nan har garinta ba yankewa la qibala lahum biha ai la taqata lahum biha ba su da iko a ta ba za su iya ma sanin karshen ta ba wala nukhrijannahum minha za mu fitar da su daga garin a zilla cikin kaskanci wahum na suna wulakantattu abinda ta faɗa zai tabbata innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun to da tafi wannan sako da wannan labari ta tabbatar abin da gaske ne to shi kuma ta riga ta yanke kada za ta taho shi kuma ga abin da yake نعم نعم annabi Sulaiman ya samu tabbas cewa za su zo suna hanya sun taho ta gamsu ta sallama ta yadda za su zo su musulunta to sai ya ce ya yi mala'u ya jama'a ya ku taron manyan mutane ayyukum ya tini da aishiha a cikin kuwa zai iya zo min da gadan nan nata da aka ce gadan nan nata kazalan ya tuni musulmin kafin su zo min suna musulma a nan me yake nufi wasu malamai suka ce abin da ke nufi in suka zo suka musulunta in har sun zo sun yi kalma sun sallama to dukiyarsu ba ta haramta na fata an gane da halatta ya ɗauki wani abu nasu ba a matsayin ganima ba amma idan har ba ta zo ta musulunta ba to da ake magana gadonta zai iya ɗauko shi a matsayin ganima kuma ya zama nasa in ku suka riga suka zama musulmi to khalas isa ya mazai ce zai zo min da gadonta bala ni yato ne musulmi kafin su zo suna musulman wasu kuma suka ce a yayi haka ne domin kafin su so su musuluncan ya sake nuna mata ikon Allah da matsayinsa da irin baiwa da yi mishi da fa daga ce shi annabin ne in kina jin shakku ma ya aka yi gadon ya riga zuwa ka za ta sake saranta kuma ko kai ne ka je gurin boka kana zuwa ya ce na san me yake tafe da kai ba kaza ne ai kafin ka zo ma na samu labari ba sarka ce aka dauke miki ba yadda boka za ki ce algafa ta mala haka ne kuwa <laughs> sai ce sallama ki miƙa wuya sau da ya ba baki labarin abin ma da biki sani ba sau <clears throat> da aka dole ta sallama sannan ya san yana da iko yana da aljanu yana da kaza da yake mulkan to da ka yana da waɗanda za su je cikin kankanin lokaci su ɗauko ya ce waye zai ɗauko min gadan kafin ta ƙara su qala ifritum na an na kiran kalmar ifritu tana nufin marid maridun mai wani wani wani takadari takadari da ka ko daga cikin aljanu aka ce ifritu ana nufin takadari cikin aljanun ba wani takadari wani gagaran wani shaidanin aljani daga cikin aljanu ya ce ana Acika ka bihi ni zan zo ma da shi abula an kuma min matsamika kafin a tashi daga majalisa yana zama daga majalisa takwas na safe zuwa ko sha biyu ko karfe ɗaya misali kafin dai ka bar gurin nan a tashi daga majalisa zan zo ma da shi shine kabila an ta ma min makami kafin ka miƙe daga kujerar ka zuwa gida to kuma a lokacin ce suna hanya suna dab da shigowa ilimani ya ce ai sun kusa zuwa ina son abin ya zo ne cikin kankanin lokaci shi kuma ya ce wa inni alaihi laqawiyyun amin lallai ni akan wannan gadon ina da karfin da zan iya zo maka da shi ya zo lafiyan kuma ina da amincin da ba za a sasu komai ba domin shi ma gadon da mai aka yi shi an ce da zinare ne da azurfar da kaza da kaza komai nansa ba kwaman gado ba ne da ka sani na katako ba zan sasu komai ba a kai ɓoye za ka same na amintacce ne za a zo da shi yadda yake to amma ƙalar lazi inda نعم ومن شقى فإنما يشكو لنفسه نعم ومن كفر فإن ربي غني قال الذي عنده علم من الكتاب sai wani wanda a gurinsa akwai wani ilimi min alkitab daga cikin alkitab a nan shi ma ba faɗi suna ba waɗansu malamai suka ce wato mutum ne ba aljani ba ne sai sa Allah bai san min aljanna ba me ya sunan shi an yi ta faɗa cikin isra'iliyat wasu ce asum ko ibn barkiya ko kaza ko kaza shi nan dai sunaye daban-daban amma duk ba sunan ya dame mu ba wani wanda yana da ilimi min alkitab me ma'anar indahu ilmun wasu malamai ma suka ce annabi sulaimanin ne amma da yawa malaman suke ba su yadda da wannan ba suka ce inda sulaimani ne Allah zai faɗa inda baya ɓoye sunan annabawa da zai ce ƙala sulaiman ko kuma a a akan zancen sai ya ce kawai sulaimani sai ya ce amma wani ne daga cikin mutane manyan malamai irin sai gina ba suka ce ya san Allah siddiƙi ne daga cikin mabiyan annabi Suleiman yana daga cikin siddiƙai yana da ismullahil azam ya san sunayen Allah masu girma wanda iza du'iya bihi ba inda an kira shi da shi zai amsa wa su ila bihi aka in an roƙe shi kuma zai bayar to da aka yi kira sunayen Allah manya-manya daga cikin sunayen Allah irin su ya hayo ya kayyomu ya zal jalali wal ikram cewa Allah ka zo daga dan kawai kai ne mai kumfa ya kunu ba ana nuna in ka yadda da Allah da imani da Allah ko mai Allah zai ma kana da ibla bi hatim yace rabbuna law ata'nahu ma khalafana ubangijin nan nan da mu ma muna bin sa ba zai saba mana ba da ba zai saba mana ba wallahi wallahi in muna bin sa yadda yake so abin da muke so shi ma zai mana ba zai saba mana ba muka ce Allah wannan zafin ya yi yawa sai ta an gama daga yau ruwa za a ci gaba da yi shi ke kenan da annabi ya ce daga cikin mutane rubba ash'asa da madfu'un bil abwab zai rai ne lau aka sama alallahi la'abarrahu minhum albara'u bin azib daga cikin mutane akwai wanda zaka shi ma a sha'asa a gabara ya ya yadayhi ila sama'i ya gizo ya yi kura a cikin mutane ma ba a mai da shi komai ba duk inda ya je ana kore shi daga kofa ana kai nan hanyar gurin ka kai mai yi kawo kama nan gurin ai irin kuma ba su ake nema ba anan ko kuma ga hanyar ku tambiyo ta can madafuwan bil abwab annabi ya ce zibbi ne in ka ga tufafinsa a yayyaje duk fati kansa ko tajewa babu saboda talauci ma ya samu nutsuwar kum ya yi kumɗin kansa ma babu sannan ya sami lokacin wanci ma ya wanke kayan ya ko ya ayon ɗinsa ma babu abar talauci ba lokaci in kuɗi ake bayarwa a kai guga shi ba shi da kuɗi in jira ake sai an kawo ta ba shi da dutsen guga da ya wanke kayan haka a murtsutsu shan haka zai sa a sha'asa a gaba amma fa a gurin Allah shi wani ne ma'ana ya ba Allah ya yi da'a ga Allah da zai ce ya ubangiji zafi ya yawa a fara mana ruwa yau yau wallahi Allah ba zai sanya shi ba cikinsu annabi ya ce akwai albara'u bin azib albara'u bin azib lau aka sama alallahi la'abarra in yi wa Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi da aka je yakin musailima alkazzab waqatul yamama ya ubangiji na rantse maka da Allah sai ka ba mu nasara kuma ina so in fara mutuwa dan ka san abin da gaske ne ba so shi a yakin a gida a ci abinci ba so ake a samu shahada yace uqsimu alayka ya rabbi illa nasartana wa illa kuntu shahidan fi hadhihi al-ma'araka ina so in mutu a wannan yakin kuma ka ba mu nasara kuma ya mutu ya yi shahada kuma aka samu nasara to alayya hal bayin Allah ne mutanen kirki Allah ya san da su ya ce ni kuma ana ati ka bihi zan zo maka da shi qabla an yartadda ilayka darfuk darfu shine gani basaruka kafin ka daga idanka ka dawo da shi ko kafin ka kalli gabanka ka ɗauke iya ganinka ka kallan ka dawo da idanka kamar kana kallon ƙur'ani kafin ka kalli kofar can ka dawo kan ayar da kake za ka ga gadan suleiman ya ce kana nufin kafin ne haka yana da da idan sai ya gan shi har an kawo gadan da sai ga gadan a gaban shi falon mara ahu mustaƙirran inda da ya ga gadan tabbata a gabansa ga shi nan shi ɗin ne ala haza min fadalin rabbi sai wallahi wannan falalar ubangiji na ce kawai Liyabaluwa ne ni so yake Allah ya faɗa ni a ashkur am akfar zan yi godiya ko zan kafirci wa man shaka wanda duk gode wa Allah da maganarsa da aikinsa aikace fa inna ma yashkuru nafsi yayi godiya ne dan amfanin kansa wa man kafar wanda ya butulce wa Allah ya amfani da ni'imar Allah wajen saba mishi inna rabbi ganiyun Allah mawadaci ne karimun kuma mai girma ne mai daraja ne jalla wa نعم نعم نعم نعم

don a sace gwada hazakata da fahimtata da ƙwarewata da kuma ta san abin da take yi sai ta nakiro laha arshaha wannan gadon nata ku masa tankiri ma'ana a jirkita shi a canja masa salo a mai da shi na kira an naun a gurinta ta kasa ganewa ba za ta gane shi ko ba ta gane ba ma'ana watan kafar a da ita nan wancan fantin koren a dawo da shi nan wancan jan a dawo da shi nan wancan azurfar a dawo da ita nan a canja masa salo ga shi dai katon gadon ne daidai girman nata amma duk an canja masa yanayi cikin kankanin lokaci aka shiga aiki da nata canja masa salo nan zuwa mu duba mu gani a ta haka dai za ta gane ta shiryo zuwa ga ta gano gadanta am takunu min alladhina la yahtadun ko za ta kasance cikin mutanen da ba su da ganewa ko kuma shin za ta iya shirya mata ba Allah ko ba za ta iya ba duk za mu gane ta ta haka falamma ja'at ai da ta zo kila ta ka ce a haka za a rishiki haka yanayin gadanki yake ke ma haka gadanki yake halashi ta ce ka annahu huwa ka annahu huwa <laughs> <laughs> wato kamar da shi kai shi ne kaga dai ta gane shi nan ka annahu huwa ta ce da gaskiya kamar shi kai shi ne sai suleiman ya ce wa usinal ilma min qabliha mu tun kafin ta zo mu dama Allah ya ba mu ilimi kaga na ma yana alfahari da ilimi wa kunna musulmi ne kuma mu musulmi ne Allah ya mana baiwa sama da tata mu musulmi ko masu ilimi mun san Allah mun san me ya kamu duniya sai aya ta ƙarshe ce wasaddaha ko wasaddaha ma kana ta'budu min dunillah wasaddaha ma kana domin min dunillah anan wasu malamai suka ce ma kana ta'budu min dunillah shine fa'ilin abin da ya hana abin da ya hana ta shiga musulunci ko ya kanje ta bata abin Allah wannan abin da take bautawa ne wasaddaha me ya kanje ta me ya hana ta bin Allah ma kana ta abu min dunillah ne. fa'ilin zai zanto jumla ce wato fi mahallin fa'il ko kuma suka ce ha addamiru ya uri ila suleiman suleimanin ne dai har wa yau shi ya yi ƙoƙarin kange ta da hana ta daga barin abin da za ta bauta wadda ba Allah ba ma'ana suleimani ne ya yi haƙi ya kange ta ya hana ta wa mana aha shi ya hana ta bauta wani Allah shi ya yi ƙoƙarin jawo da ita kan addinin musulunci suka ce duk zai iya ɗaukar wannan ma'ana amma suka ce idan zai ɗauka ya kamata samu an wasaddaha amma kanat abudu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin lalle ita tana daga cikin mutane kafirai wanda ba san Allah ba kafin ta bauta musulunci na'am

bayan an gama tattaunawa aka ce to zo ki shiga fada zo ki shiga fada ko kuma zo ki shiga gidan baki da aka tana da miki na musamman asar asrun munif hatafarin gidan irin na sarakuna da ya kace da so za ka a duk gidan sarakuna duk gidan manya duk gidan masu mulki ka taɓa tunanin za ka ka ganshi haka kwaman gida ba zai saba yiwa ba to kafin ta zo an gama shirya komai inda za ta zauna falamma ra'athu ya ta ga gidan za ta shiga hasibathu lujja ta yi zafan gulbi ne kujiddishi ne ruwa ne a gurin wa kashafat an sa ha ta rika kwaye wannan katuwar rigar ta za ta shiga ruwa Allahu Akbar ta ɗauka ruwa ne ashe tiles ne irin na da irin nan manyan mutane ba irin ne yanzu ba gilasai ne ƙasa kuma an shirya ruwa ga ma har alamu kamar kifaye na na a ciki ai kan kan ka zo sai ka yi ƙoƙarin janye kayan ka kana da san ruwa ne ashe gilasai ala sai ce innahu sarhun ai wannan wani katafaren gida ne mumarradun min qawarir wanda aka kwaba shi aka tudanya shi da gelasai da tangaraye da shi aka gini qawarir karura haka annabi ya gaya an jasha wani wani kwamandansa aka ba shi jagorancin mata ya tafi da mata ya kai su wani guri ya su da sauri annabi ya ce rifkan bil ma'ana mata su ne kawarir rifkan bil kawarir ya an jasha mata sune qawarir sune tangaraye sune ainihin wato gilasai ka a hankali mata ai gilasai ne mata tangaraye ne in ka matsa musu fashewa za su ya ya ce da shi rizqan bil kawarir to nan shi ma mumarrat min kawarir to da ta ga haka ta taka ta ji tauri kawai gidan sarauta ne wannan kuma ya nuna cewa kul man harrama zinatallahi التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة ba laifi ba ne idan irin wayannan masu mulki da sarakuna in halak malak ɗinsu na idan sun yi ba laifi ba ne in ji ibn kasir to wannan annabin Allah ne kuma ya yi amfani da duniyar da Allah ta'ala ya bashi ake inni zalamtu nafsi rabbi inni zalamtu nafsi Allah na sun ci kaina na zalunci kaina wato ga inda mulki na gaskiya mai yake ga inda arziki yake mu muna can muna bauta gumaka muna bauta wa rana wa asalamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin ni yanzu na musulunta na mika wuya tare da annabi sulaiman ga ubangiji rabbil alamin ubangijin talikai wasu malamai suna cewa wai daga baya annabi sulaiman ya aure ta Allah shine mafi sani wani ba Allah ya kawo yadi goma na marayu ubangiji Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah